assalamu alaikum wa rahmatullah mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi da ya dace da sha hudu sha hudu ko sha biyar ne sha biyar ga watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina don ce gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabu tauhid matashiyar da muka tsaya a baya a kanta babu kauli Allahumma magfirli in shi'ita a yau matashiyar yau babu babun la yaqul abdi wa amati wannan kuma shine darasi na 40 daidai ko babun la yaqul abdi wa amati fi sahihi an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي wannan babi abin da yake magana a kansa la ya kul abdi wa amati kada mutum ya ce bawa na ko gata da waɗannan lafazza guda biyu lafazin abdu da lafazin ama ko da kana da bawa shar'antacce da ka mallaka ta hanyar da musulunci ya tsara bauta ko da kana da baiwa ko ku yanga wadda ka mallaka ta hanyar ta hanya shar'antacciya to karka tashi kiransa ka ce ya abdi karka tashi kiranta ka ce ya amati karka ce ya kai bawa na ya ke baiwa ta sai dai ka iya cewa ya kai mai man hidima ya ke ku yanga ta. domin mai hidima kalma ce da akwai saukin faɗa sama da kace bawa na domin idan kace bawa ba wanda yake mallakar bayi gaba ɗaya sai Allah ta'ala kun gane da kyau wannan hani da aka yi hani ne da ya kunshi karhanci wato makaruhi ne mutum ya faɗi haka saboda tsarin koyarwar addinin musulunci daidai da lafazi wanda ba wanda zai ce bawa na ya zanto yana nufin bawa na wanda na halitta bawa na wanda yake mun bauta mutum baya nufin haka a zuci haka ne ko amma lafazin baka din yana kunshe da wannan ma'anar duk da cewa zuciyarka bata nufaci wannan ma'anar ba kasancewar lafazin ya kunshi ma'anar da take kamar an sanya ma Allah kishiya sai sa shari'ar musulunci ta hana mutum ya amfani da wannan lafazin kun gane da kyau shine malaki cewa hadha ala wajen al-istihbabi an ya'dil al-abdu an qawli abdi wa amati ila fataya wa fatati mustahabbi ne a maimakon ka ce abdi a maimakon ka ce amati sai ka canja sai ka ce fataya wato yaro na mai mun hidima wa fatati ko ku yanga ta yarinyar na mai mun hidima tahaffuzan anil lafz allazi fihi ihamun wa mahzurun dan mutum ya kare bakinsa daga lafazin da zai iya ba lafazin da zai iya bayar da wata ma'ana walau ala wajhin ba'idin ko da ta hanya manisanciyar ta zai bayar da wata ma'ana duk da zuciyarka bata farface ta ba walaysa haraman amma ba haramun bane dan mutum ya fara wa innamal adabu kamalut tahaffuzi bil alfazit tayyibati allati la tuhimu mahzuran bi wajhin wannan shine ladabi tsakaninka da ubangiji ka yi amfani da lafuzza waɗanda ba sa bayar da ma'ana mara kyau ba sa bayar da ma'ana da ke nuna na ƙasun Allah domin nuna na ƙasun ubangiji shine ya kasance yana da kishiya kaga ka tauye shi ne har ka samu shiga to wannan kishiyar da ka sa masa ko da ta fuskar lafazi ne a zuci baka nufaci haka ba sai ya zanto kenan akwai karhanci a ciki duk wannan ana yi ne dan a tsare bangon tauhidi kare kasance an rushe shi kun gane da kyau fi sahihi ya zo cikin sahih bukhari an abi hurairah ta an karbo daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala kamar yadda muka faɗa hadisi cikin bukhari ya tabbata daga Allah a qala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqul ahadukum at'im rabbak kada dayanku yace da abokin zancensa ciyar da ubangidanka ya zanto ya amfani da kalmar rabbu an gane ko waddi rabbak tanadar wa ubangidanka ruwan alwala kar ya amfani da kalmar rabbu wal yakul sayyidi wa maulaya sai dai ce sayyidi ko ya ce maulaya don waɗannan suna da sauƙin faɗa a baka sama da kalmar rabbu domin an rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wala ya yaqul ahadukum abdi wa amati kada ɗayan ku ya ce bawa na baiwata wal yaqul fataya wa fatati sai dai ce yaron gidana yarinyar gidana yarinyar gidana wa gulami ko ya ce yaro na mai min hidima a maimakon ya kawo kalmar abdu wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi haka imamu muslim ya rawaito shi wato kaga kalmar rabbu ana yin amfani da ita domin nuna ubangida wanda ke mallakar bawa to amma duk da haka ba za ka faɗe ta ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai dan faɗanta ga wani wato ya zanto muna ladabi game da ubangiji ta'ala dan kar ya kasance an sansani kanshin sanya ma Allah kishiya cikin suna daga cikin sunayensa shi yasa sai aka hana mutum ya faɗi wannan kalmar to amma nan gurin akwai bayani domin za mu ga inda za a faɗi rabbu cikin alkur'ani kuma gashi ana nufin ba ubangiji din ba gashi kuma nan manzo Allah ya hana Yusuf alaihi salam lokacin da matar sarki ko matar ubangidansa ta nemi aikata fasikanci da ita me yace da ita qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu zalimun sai na ne ya kyautata zamana dan me ni kuma zan ha'inci cikin iyalinsa innahu rabbi ya jingina shi zuwa gaba zuwa ga sarki ya amfani da kalmar rabbu gashi kuma annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku ce wadda rabbak ko at'im rabbak to shine malamai ke cewa ita kalmar rabbu din tana da bambanci tsakanin jingina ta zuwa ga abokin magana ka ce rabbuka an gane ko da kuma jingina ta zuwa ga kai ka ce rabbi jingina ta zuwa ga abokin magana a nan gurin haramci jingina ta zuwa ga zamirul mutakallim nan babu haramci a ciki haka jingina ta zuwa ga zamirul ghaib ka ce rabbuhu ko rabbuha shi ma babu karhanci a ciki amma jingina wa abokin magana nan ne karhanci kun fahimta ko amma idan ka jingina wanda baya nan ka ce rabbuhu haza rabbuhu ma'ana kana nufin gidansa wannan babu laifi amma ga mutum gashi shi ka ce haza rabbuk to wannan wato suka ce saboda shi wanda kake maganar da shi yana ji shi wanda shine ubangidan da kuma shine yaron gidan a nan gurin zaka haifar da matsala ta fuska guda biyu matsalan farko shi ubangidan ya rinka jin an bashi kalmar rabbu ya ji wani bunƙasa da girman kai matsala ta biyu yaron gidan ya ji an tarsasa shi an gallaza shi an maida shi kaskantacce wa haza rabban wa huwa marbub to saboda wannan mahazuran din shi yasa sai aka hana ka fada amma lokacin da ubangidan baya nan kace rabbuhu ko yaron gidan baya nan kace rabbuhu ko rabbuha wannan babu laifi shi yasa annabi ya tashi ambatar alamomin tashin kiyama sai ce an talidal amatu rabbaha akwai kalmar rabbaha cikin bukhari da muslim akwai kuma rabbataha to kalmar rabbata dama babu babu wata matsala a ciki domin an kawo ta'u ta'anisi ta'anisi kuma na kasu ne don haka ba a jingina ma Allah ta'anisi wannan ba ma sai an ce karka faɗa ba wannan ya halatta ka faɗa bakin ka tsaye an gane ko ko ga'ib ne ko mutakallim ne ko ma wane ne ya halatta ka faɗa amma rabbu an talida al'amatu rabbaha ko wannan cikin bukhari sannan akwai maganan cewa dangane da raƙumi da ya gudu an rasa mai shi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da gudajen rago ko rago ya abin da yace to ko ka kama ko dan uwanka wanda dama nashi ne gudu yazo kama ko kuma an ku samu ku duka ba kula ta cinye ma'ana ba sai ka kama ba ya halatta ka tsinci rago kenan <laughs> inda daji ne ko banda cikin gari <laughs> ya halatta ka tsinci rago a daji ya halatta ka tsinci dan akuya a daji ya dan annabi ce ko ka kama ko dan ko wani dan uwanka ya samu ko kura ku duka kun rasa ku ta cinye to sai aka tambaye shi laƙumi fa idan ya gudu ya ce eh, ina ruwanka da shi wanda gashi nan da abincinsa da kofatansa da yake taka ya tafiya ga ruwa a cikin tsawon kwana barkatai ka kyale shi ya tafiya ka kyale ba'ir hatta ya ji da ha rabbuha sai ya kawo kalmar rabbu a wajen hatta ya ji da ha rabbuha annabi ya kawo tare da cewa ya ce karku ce rabbu kun fahimta da kyau a shi kina ko banci tsakanin idan an jingina ma damirul ah, mukhatab da damirul mutakallim da damirul ghaib damirul mukhatab nan ne aka hana damirul mutakallim la mahzura fihi damirul ghaib shi ma la mahzura fihi kun gane ko yace la yaqul ahadukum at'im rabbak domin at'im rabbaka din ma kawo wannan kalmar ga kalmar rabbu ga kalman kuma at'im wanda duk dan gurin ke nuna karfafawan hani din dan Allah madaukakin sarki shine yut'imu wa la yut'am idan ka ce ka ga ya nuna kuma wato abin nan kenan akwai tawaye kenan wadda rabbak duk ba za ka faɗa haka ba wal yaqul sayyidi wa maulaya to dan me yace a ce kalmar sayyidi tare da cewa kalmar sayyidi ita ma akwai hadisi cikin musan na imamu ahmad as sayyidullah as-sayyidu allah Allah shine as-sayyid yace kar ku ce munafiki sayyid as-sayyid shine wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma ga na annabi ya ce ya waliyakul sayyidi wa maulaya kuma maula din ma shi ma sunan Allah ne zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ni'mal maula wa ni'man nasir to sai suka ce ita kalmar sayyid idan ka kawo ta mutlaqan to nan karhanci yake ba a jingina kowa sai Allah as-sayyid mutalaka kenan amma idan ka ce sayyidi kaga ba mutalaka ba ce mukayyada ce ka kadan da ne siyada sa da cewa kai kai yake wa siyada ba duka kowa ba da kowa ba kenan to Allah kowa kai kadai yake wa siyada ko kowa da kowa kaga sai aka samu bambanci kenan amma idan ka ce as-sayyid a sake ba tare da ka jingina ma kowa ba ya zanto shugaba mai cikakken iko kenan shugaba mai cikakken shugabanci ga kowa da kowa ba mai wannan a duniya sai wa sai Allah ta'ala shi kadai haka kalmar maula din ita ma idan ka jingina ma kanka kaga ta zama mutalaka kenan muqayyada kenan amma kyale ta haka gaba dai shine muqayyad ta shine mutalak wato shine karhanci zai iya shiga ciki kun fahimta da kyau a bugu da ƙari kenan bugu da ƙari kenan kuma kalmar sayyid wato ainihin a kasancewarta idan an yi idafa ɗinta ko kuma an yi ta babu mahazuri a cikinta wato duk da haka ma'anarta tana yaɗuwa cikin mutane da yawa sama da kalmar rabbu an gane ko sannan kalmar maula duk da cewa idan ka yi ta babu laifi idan ka yi ta ne ake ganin akwai karhanci ita ma ma'anarta ba ta yaɗuwa cikin zantukan larabawa sama da nan kalmar rabbu domin galibi kalmar sayyid ana kawo ta ga shugaba kamar yadda kalmar maula ana kawo ta ga mataimaki ana kawo ta ga majibincin lamarinka da haka shugaban karamar hukuma sai ka ce masa maula gwamnan jiha maula sarkin garin ku maula hakimi maula idan ka ce ya maula baka yi kuskure ba a larabci larabcin ka yayi ko baka ci karo tauhidi ba matakar an jibinta masa wani gudanar da lamarin ka kace masa maulaya kana nufin shugabana ma'ana wanda aka dora mu nauyin gudanar da wata harka tawa to wannan ya halatta babu laifi a ciki musamman kayi idafansa kisa yasa akwai wadansu ahlus suna masu tashdidi da suke idan kace ya maula ya ce kayi shirka dan maula din sunan Allah ne kaga wannan akwai abin da a ciki ya kamata a kiyaye kun gane da kyau wa maulaya سيدي ومولاي ولا abdi wa amati وأمتي fataya wa fatati wannan dai kamar yadda muka faɗa akwai mace tsakanin mudaf da abin nan dan mu ƙara bayani ubangiji ce wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli min ibadikum wa ima'ikum to gashi Allah ya jingina mana su bayin mu ne su yangun mu ne da kalmar da manzo Allah kuma ya hana mu jingina mu kanmu a nan gurin to shi ne aka ce nan gurin akwai bambanci tsakanin wani ya faɗa maka ya ce bawanka dan yace amatuka ko abduka to wannan duk mai hankali ya san ba kai ka halitta shi ba sama da kai idan ka ce abdi amati to akwai shu'uri na jin da bunƙasa shi yasa aka hana kun gane bambancin idan ka ce abdi ka jingina maka yana amati ka jingina maka yana akwai bunƙasa amma wani ne ya jingina maka wannan babu ne ya haza abduk hadhihi amatuk kun fahimta da kyau ko kuma ya kawo ta itlaqan ba tare da ya jingina ma kowa ba ko cikin taro irin ibadi kuma ima'i kuma kaga wannan cikin taro ne ba ayyana wani mutum bai ainihi ba kamar yadda ba ayyana wani bawa bai ainihi ko wata baiwa da ainihi ba kun fahimci wannan da kyau wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito malai sai fihi masail al'ula cikin wannan babu akwai mas'aloli ta farko annahu an qawli abdi wa amati kada mutum ya kuskure ya ce abdi wa amati asaniya mas'ala ta biyu la yaqulu al abdu li sayyidihi rabbi kada bawa ya ce da ubangidansa rabbi wala yuqalu lahu kuma kar a ce da shi bawa din rabbak wato kamar a ce im rabbak to kaga anan gurin ne muka yi ta bamban da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana ganin bawa ma ba zai faɗa ba ya ce rabbi gashi kusan ga Annabi Yusuf ya fada innahu rabbi ahsana maswaya amma waɗanda suke kare shi Muhammad bin Abdullah suka ce eh idan a gaban bawo a gaban ubangidan ne karka ce masa rabbi baya nan sai ya halatta ka faɗa kuma annabi Yusuf ai ya faɗa ne lokacin baya nan <laughs> kun gane bambancin amma a sa ba za ka faɗa ba kace rabbi sai ji wato ba dama ne amma baya nan ka faɗa bai ma san ka faɗa ba kenan wannan ke nuna kenan ma bai tantance ya zama rabbu din ba na gaskiya <laughs> domin gashi baya nan غاب عنك ولا يدري ما الذي جرى منك الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطئم ربك الثالثة مسألة أكو تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي نفر كون شيء أبنجدا كدن sai aka koya masa ya ce fataya ko ya ce fatati idan namiji ne fataya mace ce fatati ha ko ya ce gulami a madadin fataya الرابعة مسألة تهدو تعليم الثاني في نبي أنكو يا مسا قول سيدي ومولاي أي ما كن يتي ربي سيتي سيدي مولاي أمد وتن aka ce za mu كوي حكمر كوير ورمان الله صلى الله عليه وسلم idan ya hana ka abu maras kyau baya kyale ka fankan fayo sai baka mai kyau a sa dama haka kalmar shahada ta gada nafi wal isbat ka kore wannan ka tabbatar da wannan to haka idan annabi ya kore sai abin nan idan ka hana mutum bid'a sai ka kawo masa me sunna dan ka'ida duk inda kaga bid'a malamai suka ce in ka bincika akwai wata sunna da ake a wajen sunna ce ta mutu sai aka tsayar da bid'a a wurin da ka ture ta kamata yayi ka santa ka ture ka san sunna da ke wajen dan ka kawo ta kun fahimta da kyau da haka da annabi ce karka ce kaza sai ce to amma sai ka ce kaza karka ce kaza sai ce amma sai ka ce me kaza to wannan uslubi ne na da'awa annabi ke koyarwa masu wa'azi da karantarsuwa yayin da ka hana mutane kaza sai ka kawo musu wani canjin sa an gane ko wannan kuma shine usulubin qur'ani Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u kar ku ce kaza amma ku ce kaza idan aka hana ka to ka sa kawo ba canjin sa to haka koyarwar sunna take diman da'iman الخامسة تبير التنبيه للمراد fadakarwa game da abin da ake nufi me ake nufi da hana mutane yin amfani da waɗannan lafuzza na baka duk da zukatansu ba su kudurce ma'anoninsu ba wahu wata tahqiqut tauhid abinda ake nufi shine tabbatar da tauhidi tace shi daga dukkan wani gurbatun shirka ko dattin shirka hatta fil alfaz hatta shirkan cikin lafazi wanda ba a zuciya take ba ana son mutum ya nisance ta babu la yuraddu man sa'ala Allah haka ne ko man sa'ala billahi a wata nuska dai man sa'ala a wata nuska ko man ala kulli halin zamu gani me zai faru gaba babun la yuraddu man sa'ala Allah an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sa'ala billahi fa'atuhu kenan babu la yuraddu man sa'ala billahi kenan shine daidai kun gane ku don ga mahallin shahid man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'aza billahi fa'izuhu ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح باب ينتهى باب لا يرد من سأل بالله لا يرد باء ما يد مرتني باء ما da hannun agogo بايا ga من man بالله billahi wanda yace a bani duk wanda ya zo ce a bani dan Allah tukar a abinda wannan babu ke karantarwa kenan <laughs> aiki sabo kenan duk wanda ya ce a bani dan Allah tukar a hana to waɗansu malamai suka ce ɗan zafi suna ce a gaskiya ya zo tambaye hular ka ko wani da ka <laughs> waɗansu malamai suka ce maganar cewa sa'ala billahi yana kunsar ma'ana guda biyu sa'ala billah yayi tambaya don Allah tambayar da take da alaka da bautar Allah shine yayi tambaya dangane da hukuncin musulunci to duk wanda ya wannan tambayar sai an ansa masa haka waɗansu suka fassara hadisi waɗansu suka ce sa'ala billah roƙon ka yi wani abu na ka yi ce a bani don Allah sai to duk wanda ya roƙe ka cewa ba ni kaza don Allah to shi ma tilas ka bashi waɗansu sun fahimci wata ma'anar waɗansu malaman sun fahimci wannan ma'anar kun gane da kyau amma hadisin zai fayyace mana an ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maza Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya man sa'ala billahi fa a'tuhu dukkan wanda ya roke ku yace ku bani dan Allah fa a'tuhu to ku baki ai kaga wannan ya nuna roƙa ne na bani kaza shi ya kawo kalmar isa da roƙo ne na tambaya da sai ce fa ajibuhu ansa tambaya kenan amma tun da yace fa atuhu bayarwa ne to anan sai malamai suka ce akwai tafsiri cikin wannan zance domin abin da mutum zai roƙa a wurinka ta iya yiwa abin da yake da haƙƙi ne a ciki shi talaka ne kai kuma kai ne shugaba ga dukiyar talakawa a hannunka kai ne wakilin sundukul mali ko baitul mali sai wani ya kawo kuka ba ni kaza dan Allah ya zama tilas ka bashi kai shugaban kalmar hukuma ne kai gwamnan jiha ne talaka ya shiga halin kakanuka ya zo buga kofa ka fito in yan security ba su hana shi ba yace ba ni kaza dan Allah daga cikin baitul mali shi musulmi ne kai musulmi ne ya zama tilas ka bashi dan yana da haƙƙi cikin kudin jiha yana da haƙƙi cikin kadan kadan hukuma wannan ana maganar kan abin da mutum yake haƙƙi a kai ko ya kasance kai ka fitar da zakka zangon wato kakar zakkar ka ta yi shi talaka ya haddace ya rike kakar zakka ta yi ya sun dama ramadana kake fitowa ko ki aban kake fitowa sai ya zo kofar gida ya yi sallama baka san me ke faruwa ba sai dan Allah ka bani wani abu na wa cikin zakkan nan yanzu to ya zama tilas ka bashi tunda shi talaka ne yana da siffa ta maskana kai kuma gani ne kana da sifa ta gina kuma an wadatar an wajabta ka fitar da zakka kuma in ka fitar ka ba irin su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha to yanzu masu arziki sun shiga uku in talaka suka ji wannan hadisin kenan yanzu kowa zai wasa hukarsa kenan to duk abin da mutum ke da haƙƙi a ciki to ya roƙe ka dan Allah tilas ka bashi wannan kenan na biyu kaddara kai ba wakilin baitul mali bane ba ba kuma zakka ce ba kana da ka fitar da zakka ta gama bayarwa amma kai mawadaci ne kana da ranar kuɗi ɗoriya akan bukatunka na yau da gobe sai wani ya zo ya tambaye ka wani abu abin da ya tambaya din, bai shiga cikin bukatun tilas na gida ba yana cikin nafilan rayuwarka ne ranar kuɗi ya tambaya kuma dole ka baki mun samu guda nawa kenan uku wanda ya tambayi abin da yake cikin baitul mal ko wanda ya tambayi zakka kaga duk wanda ya tambayi abin da yake da haƙƙi akai na uku ba ya da haƙƙi akai ga ka'ida dan saboda menene saboda ba zakka ba ce zakka ka riga ka fitar ba wakilin baitul mal bane kai kudin ka ne sai dai me yasa aka tilasta ka bashi kana da wani abu ɗoriya akan laruranka na ciyar da iyalinka da ciyar da gidanka wannan abin da ya karu duk nasilar rayuwa ce to sai ya roƙi wani abu a ciki ba duka ba to dole ka bashi ya zama tilas ka bashi Allah ya siffanta masu wannan suna cikin bayi na gari wanda dana sai amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum ya zama tilas ka bashi to amma na gaba mutum ne ya zo ya tambaye ka ma cikin abin da yake da haƙƙi din wanda muka faɗa na ɗaya da na biyu ko wanda baya da haƙƙi din cikin ranar dukiyarka ba ni kaza dan Allah ka bani dukiya kaza me za ka yi da ita yace zai je sha barasa me za ka yi da ita zai je neman wata me za ka yi da ita zai sabo ya faɗa haka kai tsaye ko kai ka san ɗabi'arsa ne neman mata ɗabi'arsa ne a bugu da giya a sha wiwi ba za ka bashi ba ko da ya haɗa ka da Allah ba za ka bayar ba da lokacin da ka bashi ya zama an yi ta'awuni alal ismi wal udwan Allah ko yace wala ta'awunu alal ismi wal udwan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan ko mutum ya zo ya roƙe ka dan Allah cikin abin da yake kai kuma daidai bukatunka ne naka da na gida bai karu akan haka ba ya annabi ce ibda bi nafsika summa biman ta'ulu fara da kanka da kuma wanda kake ciyarwa sai ya zo yana so ka bashi kwano daya ko biyu na matanka guda ɗayan ko biyu kaga su za su kwana da yunwa ko kai ka koci to anan gurin ko ya hada ka da Allah ba za ka bashi ba Ka kun gane da kyau dan abin da ya tambaya cikin larurar rayuwarka ne wanda dole sai da shi kuma kai ba a wajabta ma ka ce da shi ba an wajabta ma ka kula da kanka wala ta kasulu an an wajabta ma iyalin gidanka sun thumma biman ta'ulu ibda bi sun ba bi nafsika thumma biman ta'ul to shi ba a ce maka ba sai in wani abu ya karu ne yake da haƙƙi to wani abu bai karu ba kan bukatan gida kaga babu wani kariya kenan kai na'am sai ka bashi wai yake cewa bana ne ka ba wani zakka kana bashi sai ka ce amma ba in Allah ya kai mu wani zan ba ba zan baka ba da ya ji haka da baɗin ta zo kafin ka riga ka ba sai zo ce dan Allah ka bani sai ka bashi ai ba alkawali kai da wancan zaka bashi zakka ba ai zakka ba bashi bace ba me na faɗa masa ai ba sai ka faɗa masa cewa ba zan baka ba Allah ya ka in shekarar ta zo ka ba wani ya zo tambaya ka ce ta kare ba shikenan ba amma me yana shi da cewa ba zan baka ba na sai abin yo ko ni kai haka ai sai na zo ce baka bandan Allah ai kama ka bude masa kofa ai <laughs> wa man ista'aza billahi fa'izuhu wanda yayi isti'aza da Allah to ku bashi kariya wanda ya nemi kariyar Allah to ku bashi kariya mutum ne ta a'udhu billahi minka Allah ta musani ina neman tsarin Allah daga sharrin ka karka taba ni annabi sai dokar ka taba shi dan kun fahimta da kyau kar ku taba shi dan ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya auro wata baiwar Allah ta zo ta tare a gida annabi ya shiga dakin amarya ya dauki hannu zai dora akan ta sai ta uzu billahi mink sai ce laqad ista'astu bi mu'az kin ne matsari da wanda ake neman kariyar sa tashi ki tafi gidanku ba ni baki sallallahu alaihi wasallam kin ne matsari da abin dan wanda don daki to kai ma idan amarya ka ta shiga daki ya zaki ka dan baka wannan kai kuma ta ce a'udhu billahi minka wallahi in kana da karfin hali kai ma sai ka ce ista'asimu ma'a man ista'aza billahi fa'izuhu ومن دعاكم فأجيبوه wanda ya gayyace ku ku ansa masa wata irin gayyata zahiriya suka ce kowace irin gayyata kowace irin gayyata ya ce zo mu tafi wuri kaza zo ka raka ni unguwa in dai shi musulmi ne kai musulmi ne sai ka ansa masa dole ibn hazm kenan dole ka bi wani ina gayyatar ka gobe za ka raka ni kaduna to sai ka tattara naka ka ajiye sai ka zo ka raka shi kaduna ba dan wanka bane musulmi jumhur suka ce a'a ibn hazm ba komai da komai ba abinda ake magana a kai wanda ya gayyace ka walima walima ta aure dole ka ansa duk wanda ya nassanta ka ce malam zaidu malam ibrahim malam khalid malam ahmad ina gayyatar ka walima ta ya zama tilas ka ansa baka da uzurin da zaka bayar sai yan abu ya fi karfin ka baka da lafiya ko na makamantan haka to sai ka aika da uzuri ko ka aika wani wakilce ka a je a faɗa masa an gane ko amma banda walimar aure sauran abubuwa fa mustahabbi ne ka ansa in baka ansa ba ka yi haramun ba amma walimar aure aka gayyace ka kake zuwa to tabbas ka aikata haramun ku gane walimar aure ba daurin auren ba akwai bambanci tsakanin walimar da daurin auren kun gane da kyau walimar ce aka wajabta dole ka ansa daurin aure ba a wajabta maka ba dole in ka ga dama ka je in ka ga dama ka ki zuwa ka dai illa ka zumunci ne mutane sun riga sun saba da shi wani in baka je baya ta jin haushin ka ya rubuta baka je daurin auren sa amma da zai gane jazir dan Abdullahi ya aure a Madina ko annan ma bai faɗa ba ba ka da wani mabiyi kuwa da yake girmama shugabansa sama da girmama da Jabir kiwawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka Jabir ya aure annabi bai san labari ba kawai sai ya ganshi da turare irin na angwaye yace mun ke gani mahayam me nake gani jikinka kamar abin da yace ya annabi ayi annabi Allah ya tazawwaj ta ango ne ne angonci nake ciki na ya aure yace me ka aura budurwa ko bazawara yace bazawara yace annabi ta halla bikran tulaibu hawa tulaibu wato ba ko hawa to ba hiku yace ina ma budurwa ce kai mata dariya ce maka dariya kai mata wasa ce maka wasa sai yake cewa yo ai an mutu an bar mun ƴaƴa kanni na kenan mahaifina ya mutu ya bar mun kanne na mata wajen guda shida yanzu idan na je na karo budurwa kaga na kara kai na wahala sun zama bakwai amma ba zawara tun da ta kware a rayuwa kin za ta taimaka ma abin nan sai annabi ce lalle a tsaftar sunna mahallu shahid kaga annabi bai san jabir ya aure ba sai lokacin da ya tambaya yanzu idan wani ya aure bai faɗa ba sai mutane su zazzage shi kowa ga yace ka daura aure baka je ba kuma sai mutane su zage ka to wannan ba shi ne daidai ba abin da yake daidai shi ne an ga yace ka wani ka ki zuwa kun gane ko to wannan ne kai abin zargi a shari'a amma dan baka faɗa kowa daura auren ka ba ka samu abokanan ku ko biyar aka je aka daura ba komai a kanka ba wanda zai tume ka cewa me yasa baka faɗa min ba kun gane wa man da'akum fajibuhu wanda ya gayyace ku ku ansa masa wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku alheri kuma rama masa alheri ku rama masa alheri fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan muku samu abin da za ku rama masa alkhairin ba fada'unahu ku yi masa addu'a hatta tarau annakum kafa'atuhu har ku samu cikakkiyar masanin lalle yanzu kan mun rama masa mu ba wannan shine mahasinul akhlaq kenan mahasinul akhlaq manzan Allah ke koya wa mutane yayin da duk mutum ya maka wani alkhairi kai ma raba ka samu wani lokaci ka rama masa wannan alkhairi din ya ziyarce ka samu lokaci ka ziyarce shi ya baka wata baiwa ta kyauta samu wani abu ko da shi ya fi ka karfi ya baka kyauta irin ta mawadata kai kuma samu wani abu ka ba shi kyauta daidai karfin ka ko kuma ta iya yiwa mutum ya tashi baka kyauta sai ya baka a wani abu mai tsada wanda in kai za ka rama ba za ka iya rama wannan ba to amma akwai wani abu na kayan marmari marmarinsa ake an nema an rasa sai ka saye ta ka kai masa kila kudin sa bai kai rabin rabin abin da ya baka shi din tan ba sai ka ja sanya kwanciyar hankali da walwala a cikin zuciyarsa to sai kai wannan kai kuma dama kwarewarka da rayuwa zai saka ka fahimci irin waɗannan daidaikun al'amura ya kamata a matsayinka na musulmi kana da irin wannan dabi'a kana da irin wannan halayya duk wanda ya maka alkhairi kai kokarin rama alkhairin nan idan baka da abin da zaka rama ka nema ka nema ka rasa sai kai masa addu'a ta gani ko a kan idansa ko bayan idansa ba sai dai ita addu'a ba bayan idansa ba ita ce tafi zama karɓaɓɓiya a wurin Allah ta'ala dan kai ma mala'ika zai zo ce wa laka mislu zalika duk abin da ka roƙa masa tana cikin addu'a karɓaɓɓiya kai wa dan uwanka musulmi addu'a lokacin da baya nan an gane ko to amma faɗa kan idansa kuma zai ji daɗi to sai ka hada guda biyun kai masa kan idansa kuma kai masa baya nan kai masa kan idansa da nufin ya ji daɗi din ai wanda a ce wannan da riya ko kayi mujamala ko kayi menene ba shigar da alkhairi ita mujamala idan ka ta da manufar karfafan mutum akan aikin alkhairi ta halatta ita mujamala ka yawa mutum mujamala dungu kan barna shi ne shari'a ba ta yarda da wannan ba mutum ka san mabarci ne ka ce ai abin da kuke danna ai shine ya dace ai to kaga barna ce wannan amma mutum ya alkhairi sai ka zuga shi ka faɗa alkhairin sa a gaban idansa har kai masa addu'a to wannan ya zama karfafa shi kake ya halatta kun gane da kyau kuma kai idan mutane suka maka addu'a ta alkhairi kan da kan abin da ka ko wanda zai alkhairi baya son mutane su sani baya so a faɗa baka so a faɗa ba dan su kai ba wannan baka so a faɗa baka son mutane su sani ka ne da ubangiji amma idan suka faɗa karka damu kuma wannan yana cikin wato a a abin nan kyakkyawan sakamako da bawa bishara da Allah ke nuna wa mutum daga duniya kamar yadda hadisi suka nuna haka yana daga cikin bushara da ke nuna mutum tun daga nan duniya ka ji mutane na faɗin alkhairin ka wannan abu ne da ke sa wato abin nan mutum ya sa rai dangane da rahmar ubangiji wannan hadisi rawahu abu dawud da wannan sa'i bi sanadin sahihin imam abu dawud da imam nasa'i suka rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi yanzu dai alakar wannan babi da kitabut tauhid matsayin girmama Allah ta yadda idan mutum ya roke ka dan Allah lalle ka bashi yayin da ka hana shi sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na rashin girmama Allah din kenan ai duk ka ji tafasil din da muka yi baya ba dai ka fahimci abin da muka faɗa baya ba magana ta kare in dai ka fahimci abin da muka yi baya ba sai mun zo mun ce maka da wane da wane da wane ba wannan kuma magana ta kare duk wanda ya roke ka dan Allah bisa ga tafsili wato warwarar zancen da muka yi baya filla filla wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wuri kaza ba kaza bane bisa ga wannan zaka dora in ka fahimci wannan abin da aka yi ba shi kenan kare ka huta to sai mu zo shi kan roko din yanzu kaga don ana magana kai kan wanda aka roka to shi mai roko din fa wanda ya roka shi shak Muhammad bin Abdul Wahab bai magana wannan ba dan wannan matsala ce ta wani babin daban ba ta babin tauhidi ba amma kai wanda aka roka yin an ce ma dan Allah to wannan matsala ce da ta babin tauhidi amma shi mai roƙon da ya roƙo meye matsayinsa bai kawo wannan ba don saboda ba matsala ce ta tauhidi ba to shi roƙo gaba ɗaya matsayinsa abu ne wanda yake shari'a ta ƙi shi ba ta yarda da shi ba don yana daga cikin abin da annabi rinka yin mubaya'a da sahabbai a kai yana yin mubaya'a da su a bisa ga jihadi da kuma kar su roƙi kowa komai jihadi kar kuma su roƙi kowa komai hadisin muslim na abu bin malik al yace kai har na ga marwayacin hadisi yake cewa har na ga wani daga cikin sashin mutanen da suka wa annabi mubaya'a na jihadi da kuma kasu roki kowa komai in yana kan dabba bulalarsa ta faɗo ƙasa baya iya cewa mai komin yana ganin yayi roko sai dai ya sauko ya ɗauki kayansa annabi ce mutum ba zai guce ba roko yana mika hannunsa ga mutane cewa a bani a bani har sai ya tashi ranar tashin kiyama babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa da ka yayan uwa roƙo ba kyau roƙo haramun ne roƙo bai halatta ba sai waɗansu istisna'at da malamai suka yi an yi togacciya a waɗansu fage wata musiba da'iha ta faɗo kanka wata musiba ta dirka ko ka wadda baka tsammanin ta mutum ne yana da sana'a yana da aiki kila yana da jari yana gudanarwa lokaci guda sai yan fashi suka yi masa sata lokaci guda aka yi masa gobara a gida ko aka masa ambaliyar ruwa gidansa ya rushe ya hasaran dukiya mai yawa yawaye gari bai da komai to irin wannan idan ya roƙi wani abu babu laifi ya roƙi wani abu da zai samu abin da zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa da shi har ya samu ya farfado babu laifi amma laifi ne mutum ya mayar da roƙo ɗin sana'a ko ta yau da gobe ba da aikin yi sai roƙo ba da aikin yi sai bara wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda musiba ta darka ko shi ba tsammani sai ya roƙo saboda ita ta yadda da ya samu abin da zai toshe wannan bukatar kuma ya daina roƙon shi kenan mutum ne ma'aikaci yana da aikinsa duk wata na samun albashin albashinsa yana lilitawa da ya kai wata da daɗi ba daɗi dai yana lilita kai shi wata lokaci guda matarsa ta fara nakoda aka kai ta asibiti aka caje shi kuɗi naira dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu matsaloli ƙarin jini ƙarin ruwa wacece wacece lokaci guda to kaga wannan gashi kuma tsakiyar wata wannan watan an riga an cinye abin da yake ciki sabon wata bai zo ba babu yanda zai wannan baiwar Allah ko aje a kai waɗannan kuɗi ko kuma ta mutuwa a asibiti ko a kalla ta shiga halin kakanuka ita da ke da jaririnta to sai ya roƙa saboda toshe wannan kafar wannan bai laifi ba ya haramu ba cikin musulunci duk wanda musiba ta darka ko shi ya roƙa saboda wannan bai laifi ba amma su waye masu laifi wanda suke mayar da roƙo shine sana'arsu za ka sha mamaki idan karanta littafin a targibin tarhib na imamul munziri ya kawo hadisai wajen talatin ko sama da haka duk suna zargin mai roƙo din nan manzon Allah ya siffanta shi tashi ran tashin kiyama ba komai a fuskar a wata riwaya yace zai tashi fuskar kamar an yi ya kushe shi yace kowane roƙo kamar ya kushi kake ya fuskar tambarin wannan ya kushin zaka tashi da shi gobe kiyama sai kowa ya ganka cewa kai maroki ne kai dan maula ne manzo Allah ce ɗaya daga cikin ku ya ɗauki gatari ya ɗauki igiya ya tafi daji ya ɗauro itace ya zo cikin gari ya sayar don ya samu abin da zai ci ya fi masa alkhairi sama da roƙi mutane ko sun bashi ko sun hana shi ya je ya yi itace ya fi masa alkhairi sama da wannan wannan mutuwar zuciya ce irin wanda musulunci baya son ta shi musulunci yana son ƴaƴa ne gwaraza masu ƙarfi masana ya kamata ba ci ma zaune ba kwanta ba al-mu'min al-qawiyyu خير wa الى الله من min الضعيف وفي كل خير wa fi مؤمني مي annabi ya ابين mummuni mai karfi shine abin soyuwa wajen Allah sama da ragon maza cikin mummunai ai aibu ne ya kasance sai dai ka duka hannu a baka kai baka bayarwa akwai aibu a cikin wannan wani ɗanɗano kake ji lokacin da ka zanto kai ne kwandon zuba shara duk wanda ya yi sharar kai ne zai zuba a kanka kai baka da inda kake zuba taka sadaka din nan daidai ta zaka annabi ya siffanta ta cewa awsafun nas dattin mutane kuma menene kai zaka ji na mutantaka tattare da kai kullun sai dai ka karba kai baka iya bayarwa ai bai kamata ka ya kamata ka ji uri na jaruntaka na cewa kai namiji ne kuma kai musulmi ne Allah shi mana gaman gata fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko i'azatu man ista'aza billahi dukkan wanda ya isti'aza ce ku kare ni dan Allah to lalle ku bashi kariya asaniya ta biyu ita'u man sa'ala billahi duk wanda ya roƙa dan Allah ce ku bani dan Allah ku bashi bisa ga tafsirin da muka ambata baya asalisa mas'ala ta uku ijabatu da'wati an sa gayyata idan an gayyace ka walima wannan wajibi ne waɗansu mas'aloli wanda ba walima ba kuma to waɗannan ko mustahabbi ne in ka ga dama ka je in ka ga dama ka ki zuwa akwai kuma an sa gayyatan ma da zai iya zama haramun idan an gayyace ka abin da ka san akwai saban Allah ce misali kaga daurin aure an sa yi sa mustahabbi ne in ka je kana da lada ka sanya farin ciki cikin zuciya dan wanka in baka je ba kuma ba wani zunubi da aka tana dan maka to amma sai ka samu tabbat mai daurin auren nan ya gayyato maroka za a yi bushe bushe da algaita da kida kai kana tabbacin wannan marokan za su ci kai kana tabbacin masu kada kada za su ci masu bushe bushe za su ci shi ya gayyace su an gane ko to a nan gurin ɗayan biyu ya zanto za ka iya zuwa ka hana to sai ka je ka samu ladan zuwa ka samu ladan annahi wa munkar za ka je ka hana ba za a ji ba waɗansu malaman suka ce duk da haka ka je ai ka je ka bayyana munkari ma a matsayinsa na munkari ne ka ce a kishi ko an ki kai kana da lada waɗansu malaman suka ce a ba za ka je ba to amma akwai ɗauran auren da ba shi mai aure ba ne ya gayyato maroka kashin za a ko maroka yawo suke duk inda suka ga dan taro za su tsaya mutuwa ko suna faɗa musu sai su zaro gangasa daga cikin buhu ba abin da musu zafi ba kai kai hito su ba gida gida suke bi ko unguwa suka shigo su ga gidanka kayi sabon fenti ba dama ne sai su tsaya su yi dukan ganga a kofar gidanka ba abin da musu zafi to kaga waɗannan ba mai biki bane ba uban biki ne gayyato su ba da haka baya da laifin zuwan su tunda ba shi ya gayyato su ba kun gane da kyau duk wanda yake ya gayyato su kana da masanar ya gayyato to dama kai ba za ka je ba dan zuwa wannan wurin in dai ba ma za ka iya hana ba haramun ne in ji malamai in ka san baka da karfin halin da za ka zance haramun ne ma ka je wurin to na bukukuwa kuma da ake wanda za ka ga irin yau yadda suka cika duniya irin wannan bukukuwan da kada kada a gayyato sa'adu bori tun daga jamhuriyar Nijar a gayyato dan Asalalle a gayyato dan indo a zo a yi ta kiɗa amarya ta rawa an goye rawa a yi kari wallahi tsabagen fito na fito da Allah da manzan Allah kenan dukkan wanda aka gayyata irin wannan haramun ne ya je wannan wurin duk wanda yake da ikon hanawa ya zama tila zai hana ko da abokinka ne ke yi ballantana gidanka ya zama tilas kai kokari ka hana dan abin da kake kana jawo kanka fushin ubangiji ne idan aka yi wannan aka kare da kwana bakwai an kashe kuɗi sun tafi dubu sittin dubu saba'in dubu ɗari a banza a maroki kai ka san babu lada farin cikin da aka yi duk ya riga ya wuce yanzu an yi hasaran kuɗi babu lada zunuban yana yana jiran mutum a kiyama me za ka ce ma Allah saboda haka ya zama tilis mu shiga taitaye mu game da wannan yanzu waɗannan bukukuwan suna ɗaukan salo daban-daban za ga wani babban mutum wallahi dattijo yana rawa wai akwai rawa ma ta iyayen amarya uwar amarya ma ta zo ta tashi ta yi rawa amarya ta yi rawa uban amarya ya yi rawa uban ango ya yi rawa wato ku gane shi kiɗa gaba ɗayansa fa a wurin da ya halatta a babi biyu lokacin da aka yi aure ɗin da kuma lokacin suna a lokacin abin nan sallah karamar sallah ko babba a lokacin aure ɗin ko lokacin sallah ɗin mata kawai aka halattawa su kaɗai kar wani namiji ya shiga cikinsu da mai kaɗawar da mai watsar duk mata ne su ma ba a yi maganar rawa ba waka annabi ce su yi bai ce su rawa ba kun gane wannan kuma abin da za su kada din ya zanto mata ne za su kada wanda za su yi wakar su ma ya zanto menene mata ne kuma cikin wakar nan babu batsa a ciki ba rashin arziki ba rashin mutunci a ciki magana ce da ta shafi ladabi annabi ya ga an dauko amarya za ka cikin madina ce amarya ba kwa cewa komai suka ce me za mu ce ya manzo Allah ce ku mutanen madina kuke ko irin yarwa ba za ku rera wani abu da za ku faɗa ga ce me za mu ce yace shikenan ku ce atainakum ku fa hayyuna hayyiku fa kaza kaza kaza kaza zuwa a karshen abin da annabi ya faɗa musu sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan mata su kadai ba namiji ko sulki daya ce kun gane ko ba kuma rawa suka yi ba mai suka yi waƙe irin abin da ka yace masa waƙe a maimakon mu ce waka waƙe wanda yan mata suna yi mata suna yi da sauransu ila abin kada nan zai iya zama ƙwarya ce za ta iya zama abin nan da aka kifa cikin ruwa irin yadda ake al'adan waɗansu garurukan za a yi iwa bandiri ne amma mata ne suke kada su kaɗai a cikin gida ba zikiri suke da shi ba a'a ana waka ne na amarya ai komai sai ka faɗa filla filla dan kar a riba kifa ta warka a ce wani abu komai ke yasa idan mutum ke yalwata zance ku daina zargi su mutum yake kare kansa kar wani ya ji kasa ɗinka ya dauki daidai inda ransa yake so ya ce malam ya ce akwai su irin wannan duk muna jin su to dan saboda haka kaga wannan a wurare guda biyu kenan shi namiji ko ran sallah an haramta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa albaita. kun gane da kyau ko ran sallah ko wajen biki an haranta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa algaita ko ran biki ko ran sallah kai fa mutanen habasha da suka zo suna jefa mashi suna tafewa wannan daban bashi suke jefa suna tafewa hatta a cikin masallaci akwai wani nau'i na tadaribul askari kenan wato koyar da yakin koyar da aikin soja hatta a cikin masallaci wannan ya halatta amma rawa ana yi wannan siffa ce ta tantaka da zaran namiji yayi yana nema zama dan daudu ne kawai duk wanda ya kada kurkutu ko kalangu ko menene dan daudu ne kawai kaulan wahidan dan daudu ne duk wanda ya na wani rera waka ana kiɗa ko bandi da ake kiɗa dan daudu ne kawai kaulan wahida dan yayi kamanceceniya da mata dan me dan daudu ba mai kamanceceniya da mata ba yuridu an yata'annas ma'ana an yakuna unsa الرابعة مسألة hudu almukafatu على الصنيعة wato ramuwa game da wanda ya maka abu mai kyau alkhamisatu mas'ala ta biyar anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa alayhi addu'a ta gari ita kanta kamar ramuwar alkhairi ce ga wanda bai sami iko abin da zai rama alkhairin da shi ba to kaga kenan in kana da abin da zaka rama karka ce zaka yi mana addu'a sai dai ka rama in baka da shi ne sai kai me sai kai addu'a ka san ko da lokaci mutane akwai fakewa ta an ta addu'a as-sadisatu mas'ala ta shida qawluhu hatta tarau annakum qad mu har ku ga cewa lalle wato ku yi addu'a gurgurda yadda za ku ga cewa lalle kun rama alkhairin da aka yi muku wato dukkan waɗannan matsaloli ne da za a iya fahimta karkashin wannan babu banda wannan kuma kishiyar haka kishiyar rama alkhairi shi sharri ko me yake yi yafewa idfa billati hi ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة babin karshe da za mu tsaya kansa babi ne da yake maganar cewa la yus'alu bi wajhillah ba a roƙo a ce a bani dan wajahin ubangiji ma'ana dan fuskar ubangiji illa janna sai fa aljanna mutum zai roki haka an jabirin qal qala sallallahu alaihi wa sallam la yus'alu bi wajhi Allah illa aljanna rawahu Abu Dawud an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullah yace manzo Allah ya ce yus'alu bi wajhi Allah ba a cewa Allahumma inni as aluka bi wajhika sai in abin da zaka roƙa ya zanto aljanna ne wani hadisi Abu Dawud ya rawaito shi sai dai kuma kash hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi da haka kenan hukuncin da aka gina karkashinsa kenan kaga ya tashi daga aiki wannan ita ce da'awar sunna soyayyar mu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba zai samu karba hadisi da'ifi bai dan ya kawo rashin karban hadisi za'ifi kuma ba zai sa ko mu zage shi ko mu ci mutuncin sa ba Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara amma hadisin da ya kawo za'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba fihi masail a wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an an yus'ala bi wajhi Allah illa da matalib hani dangane da cewa ba za a roƙi komai da wajahin ubangiji ba sai yin abin ya zanto kololuwar abin nema ne asaniyatu mas'ala ta biyu isbatu sifatul wajhi tabbatar da siffa ta fuska game da ubangiji to wannan duk da wannan hadisi na nan da'ifi ne ya akwai aya ta alqur'ani da ke nuna Allah na da fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wannan akwai hadisi kuma sahihi an gane ko بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أو كما قال صلى الله عليه وسلم annabi ya yi tawassuli da hasken fuskar ubangiji subhanahu wata'ala cikin addu'arsa wanda ke nuna ubangiji na da fuska to wannan kuma abin da zaka faɗa game da fuskar ubangiji shine abin da zaka faɗa game da sauran siffofinsa na ji da gani da zance da dukkan abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin Qur'ani ko manzo Allah siffanta shi da shi cikin hadisi zaka yadda Allah na da shi amma baka san kaifiyar yadda abin yake ba tsarin yadda abin yake ba kai dai Allah ya ce yana da shi ka yadda yana da shi amma ka yadda a zuciyarka bai yi kama da na kowa ba dan shi Allah ta'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da ke ya da shi shi Allah shine as-sami'u shine al-basir idan ka zo ka kore fuska ka ce in na siffanta shi da fuska na siffanta shi da abin da dan adam ke siffantuwa da shi na zama cikin mushabbiha na kamanta Allah da mutane sai mu ce to in ka tabbatar da zance ma ka kamanta shi da mutane dan mutane na zance sai ta Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima ta to shikenan qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata yamin illa ramza Allah ya siffanta mutane da zance kamar yadda ya siffanta kansa da zance an gane ku. to sai ka ce ya ai zancen sa daban da na mutane sai mu ce to fuskar sama daban da ta mutane siffanta daban da ta halittu kamar yadda jin sa da ganin sa daban da na halittu wato dai kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa al-kalamu fi sifati far'un an al-kalami fi zati ma qila fi dhat huwa alladhi yuqalu fi sifat wato zance ko magana dangane da abin da ya shafi siffofin ubangiji reshe ne na magana da ta shafi zatin ubangiji dukkan dan bid'a duk yadda ya kai da bid'a zaka ce Allah yana da zati zai ce eh amma in za ku yi rigima yana ji ya ce baya ji yana gani baya gani zulawa da jahamiya kenan yana zance baya zance zulawa kenan yana da hannaye za su ce baya da su a sha'ira kenan yana da ido baya da shi yana da kaza baya da shi saboda mai ce saboda dan adam na da shi to sai ka komar da shi baya sai ba ka daina da zati ba ina eh, daina da zati to ai dan adam ma yana da zati sai ka ce yo ai zatin Allah ba irin na dan adam bane shine ansar da zai baka sai ka ce to haka ji da gani da magana da hannu da fuska na Allah ba irin na dan adam bane ba shine abin da ibnu taymiya yake nufi al kalamu fi sifat far'un al kalami fi zat shi magana game da sufofi reshe ne na magana game da me zati duk abin da ka faɗa game da zati shine za ka faɗa game da sifa kaga dole da duk yadda ka saka korewa Allah amma bai dole ka tabbatar masa da zati ka ce Allah na da zati to shikenan dan adam na da zati giwaye suna da zaki zakuna suna da zaki dabbobi suna da zaki mala'iku na da zati duk wannan suna da zati duk zati dukkan makhluqat suna da mai zati zawat to tabbatar musu sai zanto kawai mun kamanta su da Allah kenan tabbatarwa Allah shi sai zanto mun kamanta shi da su ai mun yadda suna da zati wanda ya sha bamban da na ubangiji Allah na da zati da ya sha bamban da nasu ta kowace fuska to haka siffofi ma Allah na da siffofi da suka sha bamban da nasu suna ne ya hada su suka zama daya amma haqa'iq takhtalif al asma tattahid wal haqa'iq takhtalif wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa amma fassara ayar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ace ai zatuhu wannan tawili ne tawili bi ma'ana at-tahrif kautar da zance daga wajen inda aka sashi yuharrifuna al-kalima amma wadhihi kenan Allah ya tsare mu abinda muka faɗa dai-dai, Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi ce na ji wata rana ka ce annabi bai waka ba yanzu kuma gashi ka ce ya ce a tainakum a tainakum wannan kuma ai ba waka ce ba annabi ya ce ga wani abu da za su rinka rerawa kuma zance ko da nasar ne ba mauzun ba a iya rera shi da baka yanzu misali karatun qur'ani kana rera shi da baka waka ce wannan ba waka bace ba dan ba za ta shiga cikin kalam mawzun mukaffa ba ko da zantanka ya zanto kalam ne mawzun ne mukaffa in lam da shi'ra la yusamma shi'ran dole rukunan waka shine zantan ya zanto abin aunawa cikin ma'aunan waka sanannu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu kaga wannan wani mizani ne akwai fa'ulatun fa'ulatun fa'ulun fa'ulatun fa'ulatun fa'ulu wannan ma wani mizani ne haka dai da sauransu duk zancen da zai shiga cikin wani sikeli na waka ɗaya kenan ya zanto yana da kafiya sananna wato yana karewa ko da lamun ko da dalun ko da ra'un to kaga wato ainihin ya zama abin nan kenan za a ga waɗansu kafiya ɗin su lamun kamar abin da yi murar kai da take kariya da lamun ko dalun kamar kasira ta tarfata min al kenan an gane ku da sauransu to wannan ya zama rukuni na biyu kenan rukuni na uku ya zanto shi wanda ya zantan ya nufa shi waka akwai lokacin da mutum zai yi zancensa na zuba ne amma idan muka ɗauki wata jumla muka ɗora za mu shiga tashi shiga cikin mizanin waka to wannan ba mu sa masa waka li'anna sahibahu lam yaqsid shi'ra فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيناكم أتيناكم لم يقصد الشعر عن قانقوا لم يقصد الشعر وإن كان الكلام يكون موزونا وإن كنت لا أسلم على أنه يكون موزونا حاليا bana sallama cewa atainakum atainakum zai shiga cikin wani mizani na waka kuma ko da abin nan ne kafiya dinsa kuma daban-daban ce to kaddara duk yayi wannan annabi lam yakasu da shi'ira wanda rukunan waka ne guda uku an yakuna kalamu mawzunan wa an yakuna mukaffan bi qafiyatin ma'rufa wa an yakuna sahibuhu qad qasadahu iran wa idza fakara shartun min hadhihi shurut la yasiru al-kalamu iran Allah kowa ya ce wa ma allamnahu sirra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ta haka wannan ba waka bane ba muna nan akan fataru mu ta cewa annabi bai waka ba kuma ba a da ba koya masa waka ba ko da ya kai to zancen magana ta wakan larabcin jahiliya ko da ya kawo rabin baiti ko in ya kawo baiti gaba ɗaya ya canja shi Yi ta akai wa takarim dangane da kalmomi ta yadda wazanin zai kare don Allah ce ma Allah na husira wa yan babi lahu in huwa illa zikr wa qur'an mubin ka gan ya kawo rabin baiti kaga bai kawo waka ba kin da yace asraku kalimatin qala ha sha'ir qawl labid ko ala kulli shay'in ma khalallaha batilu kaga anan ya tsaya amma rabin baitin na labid shine wa kullu na'imun la muhalata zailu wanda wannan annabi bai faɗe shi ba li'annahu fasilun ma'anan wa lugatan ko fasilun min nahiyatul ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullahi yace wace addu'a ce annabi yayi idan an masa kyauta annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum kafa'tumuhu ya ce kai addu'a bai iyakance baka me zaka faɗa ba duk abin da ka faɗa da Hausa da Larabci da kowane yare kai yayi abin da ake so ka roƙa masa alkhairi na duniya da na lahira Allah saka da alkhairi Allah haɓaka dukiyarka Allah albarkaci ka duk yayi ba kadan da ne ka da wani lafazi cewa dole shi zaka faɗa ba menene hakikanin ma'anan faɗin Allah ta'ala wala tamnun tastaksir abinda wanda ke nufi karka bayar da kyauta don a ƙara maka wannan hana annabi ya wannan yayi baiwa da nufin mayar masa da abin da yafi wanda ya bayar wannan Allah ya hana annabi wannan haramun ne fi haƙƙi to amma ni yanzu idan na baka kyauta da nufin ka kyauta mun nima kamar yadda ake yin biki bikin ka ya taso na taimaka ma dan nima idan na ya taso ka taimaka mu ya halatta ko bai halatta ba ta halatta ya za ka yi gazar cewa ba lada an ce wata awon alal birri wata kawa wala ta anu ba aure zai fa na taimaka masa ni ma zan yi aure taimaka mun sai ka ce ba lada <laughs> ya kuje gaggawa cewa ba lada a kawai kawai wahidan <laughs> ka iya cewa dai akwai wani bangare na ragowar lada ya kamata mutum ya bayar liwajen illahi inna ma nutai muku liwajen illahi la zuri minkum jaza'an wala shukura wannan shine kamala da aka fi so ka bayar kaulan wahidan domin Allah amma ka bayar dan manufar shi ma kyauta ta maka nan gaba shikenan ya halatta ba za ta yi haramun ba abin da ke kun gane da kyau a to kaga wannan shine abin da baka kyauta ba dan ka ba mutum kuma ka zo kana yada kana ta kaga wani kaza ne mishi amma shi da biki na zo ko me me ba to wannan dan ladan da muke sa ran zaka samu malaka rasa idan kana haka akwai rangwame da shari'a ta yi dangane da nada mutum wani suna cikin sunayen Allah ba tare da an kawo abdu ba kamar mu ce jamil kamar mu ce awwal babu laifi don ka da wannan suna kamar yadda malamai suka faɗa suka faɗa sunayen da suka hana su ne ko Allahu ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim don su ne jagororin sunayen Allah ko Ar-Rabbu haka a faɗe shi a ce sunan bawan Allah Rabbu to wannan shine malamai suka yi magana akai a wannan sai ka rubuto kuma malam ina son a gaya min adadin yiwa a adadin wani ne iyayen shegu ne ba don me sai mun bada maka adadin iyayensa kai ne da su ka je ka sai kasa din da aka yi latta ka ji wai da adadin matansa ba mu sani ba duk wannan idan ka sani me za ka yi don girma kaga a rayuwar mutum ko da lokaci abinda ka amfana da shi ka abin nan abinda ka amfana da shi ka kalla dan ka san adadin matansa kuma sai kai me ka da halin yin wannan adadin ko sai ka yaya wannan yake cewa dangane da roƙo ya idan mutum ya roƙi mahaifansa a wannan ka roƙa ne cikin abin da kake da haƙƙi a kai domin mahaifinka lalle ne ciyas da kai ka roƙe shi wani abu wannan babu da shi in yi baka sai ya ba sauran dan ne adalci sai dai in abu ne wanda bukatar rayuwa ta sa ka sauran ba kai ba kai ka isa aure mahaifin kai kashe kuɗi ya maka aure to ba a cewa ya ɗauki adadin wannan kuɗin kuma dole ya bawa sauran kannan ka jarirai waɗanda ba su riga sun girma ba su bayan suka girma dole ya musu amma in kyauta ce haka ya dauka ya baka ya baka kyautar gida to sai ba sauran haka in kowa ya san ba zai ba sauran ba to sai barka a matsayin kana zaune ne a gidan babanka ta yadda bayar da sauransu dole sai a raba muku gado kai da sauran wannan shine hakikanin adalci kuna sanar da hadisin Numan ibn Bashir ubani ya ware dukiya ya baiwa ɗansa ya kira wa annabi don ya zama shaida sai annabi ce ka baiwa sauran yayan ka ce a annabi ya tashi ya karkade riga sai ce sai ni la ashhadu ala jawr yace ba na yin shaida akan zalunci annabi ya tashi yace sai ka baiwa kowanne wa me ake nufi da zati shi bai gane ba duk wani abu da jike da jiki sawa'un jikin nan mutum ne mai shi shine zati jiki shine zati ko yaro ne yayi laifi a gida ya zo zai hukunta shi sai ya hada shi da Allah ce dan Allah ka bar ni sai ka bari waɗansu tambayoyin ban fahimci rubutun ba gaskiya wannan kita mahaifinsa ne ke tilasta shi roƙo ba tare da niyyarsa ba a to ya tilasta ka roƙo ai ba za ka yi ba tunda annabi ya hana ka duk abin da shari'a ta hana ka dan mahaifi ya tilasta ka ba a cewa ka bi dan matsayin annabi ya fi matsayin mahaifi da haka da zaran annabi ya hana ka mahaifa fa da cewa kuma wani abu kawai kuma su ce za su tsine maka ba yadda za a yi tsinewa ta kama ka in ka bi dai in dai annabi ka bi su ka saba musu yan uwa kuma da dama sun yi waɗansu sun rubuto yan takardun su dangane da abin da ya shafi karanta tarihin rayuwar wani malami wato ni ina mamakin mutanen mu matuƙa kwarai da gaske in ɗan bida'a suka yi magana dama ba za ka damu ba dama ba ka jiran ɗan bida'a ya yi muwafaka da kai sai man kasar ɗan bida'ar da ya san bida'a yake ba wanda ake jan shi ba ka jiran ya yi muwafaqa da kai amma ahalin sunna ne wanda shi in ka bashi littafi ba zai iya karanta ba amma kuma yana son ya mayar da wannan abin da ya fahimta shine addini ko da baya da hujja kai dole kai malami ka sallama masa abin da ya fahimta shine daidai kuma kai kai kuskure waɗansu yara daga rijiyar lemo wasu lujunatul fikiri suka rubuta dr ahmad wasiqa wai taron da aka yi nan gudun na bayyana tarihi wani sashi na tarihin rayuwar sheikh bin bas lalle wannan abin bid'a ne lalle maulidi ne lalle an saba wa Allah lalle an saba manzon Allah ta haka suna da nasiha dan rashin kunya irin ta su. to kaga irin wannan idan kake rayu shi duk wanda zai ce bid'a ne ka kira shi ka ce me ta'arifin bid'a in yi ce maulidi ne haka kuma ka tambaye shi me ma'anan maulidi kaga akwai yan kananan kalmomi zaka yi ta furtawa kana jin daɗin faɗa amma da za a tambaye ka meye shi sai kai tsuru tsuru saboda wa'azi ka saba ji baka saba yin karatu ba galibi mun saba jin wa'azi ne kuma shi muka iya ji da kuma lacca da wa'azi to shi kuma karatu daban ka karatu lokacin da ake sa littafi ana dora ana karanta ana ja kana bi ko da baka fahimtar larabcin sosai yanzu to kana da kofin littafin yanzu to kaset din da aka kuma kana sake maimaitawa a gida kana ji to sanan za zaka samu karatu dan za a faɗo wani abu ka'ida ce ta ilimi duk wanda ka tambaya sai ya gyara zama amma dan kana jin lacca kawai ko ka ji wa'azi ko na makamancin haka wannan daban ana yi ne dan zabar da kai lokaci zuwa lokaci shi yasa ba mu yadda lacca ta zanto aikin mu na dindindin karantarwa ita ce aikin na dindindin saboda ita ce kake dasa jama'a to galibi wanda yake wannan jayyar ba karatu yake ba lacca yake ji ko wa'azi ya saba ji na kasa ko na jiha idan an zo maganan karatu tsantsa bai san me ake ciki ba to sai rikici shi yasa ran na faɗa mana tun ranar da aka yi lecture idan aka ce maulid ko dai zanto ismul zaman ko ismul makan ko ya zanto masdar abu na uku da ban faɗa ba nan shine na uku yanzu shine zai iya zama masdar masdar ita haihuwa kanta ko ka ce maulid ya zanto kana nufin lokacin haihuwa ko maulid kana nufin wurin da aka yi haihuwar to yayin da kace mun yi maulidin Sheikh bin Bas kuma kalmar maulid a larabci ma'anonin nan guda uku gare ta shine me lokacin haihuwa wurin haihuwar ko ita kanta haihuwar wani ɗaya ne ya faru a nan gurin ba mu tsaya ba mun karanto ranar haihuwarsa kaza ga watan kaza mu sa lacca da ta dace da ranar haihuwarsa ba mu tsaya mun karanto ranar mutuwarsa kaza ga watan kaza bara mu sa lacca daidai da ranar mutuwarsa ba abin da muka yi baya da alaka da mutuwarsa baya da alaka da haihuwarsa yana da alaka da rayuwarsa wannan kuma in ka ce za ka yi inkarin wannan sai ka ɗauki bukharin da ke gidanka gaba ɗaya ka kone tas dan saboda ga kitabul fada'il a cikin bukhari ba falalan annaba kai ta kawo ba falalan wa sahabbai akwai kitabul manaqib ba manaqiba na annaba kai ta kawo manaqiban wa sahabbai mazan su da matan su akwai littafin da aka ware su dan sahabbai kadai littafin ibn abdulbar al istiab dan sahabbai kawai littafin ibn hajar littafin ibn lasir usudul ghaba duk wannan dan sahabbai kadai aka yi akwai kuma wanda aka ware su dan tarihin mutane kowaye irin yadda muka yi tarihin bin bas gobe idan mu ga dama zamu yi cewa muna da latta akan bill a musulunci kuma ya halatta mun faɗi sufofin bin bas kun ji ga sufofin bill siffofin bin dan aime a ai koyi da su siffofin Bill Clinton fa da Allah zai masa a nan kafin mu yi na bin sai da muka fara yin latta kan rayuwar ni gaba ɗayanta a nan masallacin me yasa lokacin ba ku ce abu ne ku kaga jahilci ne bakin ta wannan an faɗa ne dan a ji sharri a nisan ta to wannan kuma an faɗa dan aime me a ji alheri ai haka jahilci ne ma mutum ya kawo wannan zancen ga kuma littattafai da malamai suka yi don saboda tarajum kawai dauki littafin sayarwa alamun nubala na imamu zahabi jizya 24 tarihi ne na mutanen da suka wuce baya da mutanen kirki da mutanen banza duk wanda ya taba sani ya rubuta tarihinsa irin yadda ya kawo tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sai imamu ahmad bin hanbal da sai imamu malik da sai imamu shafi da suwaye haka ya kawo tarihin sai ibnu arabi su hallaji duk ya hada a ciki kaga wannan ka koya kaga wannan ka santa duk inda yazo kowa zai faɗi halayensa da siffarsa idan yazo wani mambuni yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza to sai dai an samu tangarɗa wuri kaza abun mama shine adalci yanzu tarihi ibn hazm yace zaka'un mufrid yace zaka'i da kwakwalwa wadda take wato wadda za a nemi irin ta a rasa yace sai dai baya da ladabi ga malamai yace da haka littattafansa ma ba su yi albarka ba aka yi ta kona su ce tare da haka fa mujtahidi ne ya kai matsayin ijtihadi ko ka ce ya wuce ijtihadi ya salam wato magana ta adal ya kawo tarihin rigimar su ya kawo da ibn hajar ya abin ibn hazm yayi muga maganganu ga yan malikiya ibn al-arabi ya zazzage shi ya faɗa masa bakar magana zahabi ya ce haba ibn arabi ai ko kai da zaka tsaya ka san zaka yi karatu wajen ibn hazm na yadda ya rashin ladabi ga malaman malikiya amma kai zagin sa da kai fanka ka kai matsayin sa ne wannan shine ilimi kuma shine sanin ya kamata ya kawo tarihi sai da Abdul Qadir yayi maganar kaza kaza din ce amma abinda ake faɗa na karamomi game da shi bai ce ƙarya yake masa yace duk da haka dai shi dan adam ne ya iya kuskure ya iya daidai daidai din da yi shi da Allah kuskuren da ya muna fatan a yi masa ya wuce wannan shine ilimi shine sunan ya kamata tarajum ga sanan gurin shataratu zahab na ibn al-imad al-wafayat na ibn khalikan wane ne wane ne duk ga sanan kutubu tarajum a cike a duniya akwai wanda suke dan kawai naqdir rijal ka san waye marwayi dan ka kauce ka abin nan su tahzibu tazib su taqrib su waye ga sanan gurin to amma mutum baya karatu shi kawai abin da yake so abin da ya fahimta shine addini kuma kai malami ka bi shi kuma ba inda ake samun irin wannan aibin irin wajen ahlus sunna da yawa daga cikin ahlus sunna akan samu wannan kurakuran tattare da mu wato kuma abin da ya faru shine lokacin da aka faro wa'azi an yi kokarin a cire mutane daga bautarwa da malaman dariƙa cikin musu bautarwa har ka rinka halarto suran shehin ka cikin zuciyarka kaga bauta ne wannan to kaga wannan sun yi guluwi ne wajen girmamawa har aka malan malan din a maimakon a malantar da shi kadai sai ake neman allantar da shi hatta tuhdur surata shaykh ka halarto suran shehin ka a zuciyarka kaga wannan bauta ce bauta ce to lokacin da aka tashi rushe wannan sai ko ba a gina cewa akwai girmamawa da ladabi ba tsakanin malami da ɗalibansa sai wani ya dauka to an riga an rushe shi kenan tasawatul ru'us kawunan mutane sun zama ɗaya ba wanda ya foni inna akramakum inda Allah atakakum kalimatu haqqin urida bihal batil da yawa haka zai ce ma inna akramakum sai ga a masallaci samari ba sa girman dattijai waɗansu daga cikin samari mu bance duka ba ba sa ganin girman dattijai ba sa ganin kimar su zai wuce zai wuce zai iya bangaza shi wai ai duk ɗaya ne kowa ahlus sunna ne na fahimta ya fahimta wallahi baka fahimta ba na rantsi da Allah ba abin da ka fahimta inda har ka dauki wannan a wannan inda ka fahimta zaka gane annabi ya ce yana daga cikin girmama ubangiji girmama haddacin qur'ani wanda baya ta'addanci da alqur'anin da kuma ma'abucin fulfula cikin musulunci to baka fahimci wannan ba shi yasa kake wulakanta tsohon da kake tare da shi wai ka fahimta ya fahimta ai kai ahlus sunna da shi ma ahlus sunna yana da gemu kai ma kana da gemu ta tasawatur ru'us to wannan rashin ladabi rashin sanin ya kamata kenan kalmar inna akramakum inda Allah ya takakum tana nan aurinta daban wanda ya fi matsayi a wurin ku shine wanda ya fi kowa wa tsoron Allah a shekin nan da akwai wanda ya fi matsayin amma ya ake ganewa ta hanyar tsoro to sai wani ya fahimta kamar inda an ce inna akramakum inda Allah takakum ba annata ba mai girma kaga wannan muguwar fahimta kenan ka fassara ayar qur'ani ba yadda take ba to haka waɗansu daga cikin ahlus sunna suke sai ga ba kimanta mutumin da kake koyon karatu a wajensa ko alama babu kimantawa duk kai abin da kake so ya faɗa ma abin da ranka ke so daga ranar da ya faɗa abin da bai maka daidai ba sai ka ji wallahi mu malam ba mu yadda ba ko ta wani lokacin ka bayar fa game da yan bid'a sai wani ya zo ce malam mu yan bid'a nan gani muke daure musu gindi yake ba za a koma baya wai gaskiyar da ka faɗa wadda ka karanta shi ba karanto waye ba da molanka yake so ya ture ma hadisin ka kakura ka bi shi saboda ko dai ka yadda shi muridin ka ne ya bi ka to ka san sauta fatawar ko kuma ka ce a ka tsakan kujerar naki dan yaso ce mu mun dena majin karatun daga yau <laughs> akwai <laughs> ba Allah wai kitabut tauhid da ake yana saya yana bayarwa sarka yana saya yana bayarwa sarka ana ji to sai wata rana sai ko mala abdullahi ko ni ne muke masa wani abu bai ji daɗi ba sai ya zo na ta ni da kai ma na da sauraron karatun kuma kasa din ma na da bayarwa sarka kaga wannan jahilci ne wa kai wa wanda yake faɗa mun wai na so in je in yi bikon sa na kalle shi ne dariya nake dan girma Allah ya fi ruwa gudu ba shine karshe ba to kaga duk wanda rashin fahimtar ma me na fahimta na sunna din da haka ya kamata mu shiga sai mu da aka rushe waccan bauta da ake bautar da mutane halarto suran ka a cikin abin nan tube takalmi idan kaga ka daga nesa in kaga yaron sa ma zai wuce yana rarrafe ka kube takalmi ko in kana tafiya ka zauna kaga duk wannan shirme ne abubuwa da mai talimin muta'allimin ka duk wannan bai kamata ba to amma maganar cewa ka kimanta shi idan kana magana da shi ka san kana magana da wanda yake malamin ka ne idan kana magana da wanda ya fi ka shekaru ka tabbatar kana magana da wanda ya fi ka shekaru amma yaro zai kama hannun tsoho ya sha da karfi ya jijjiga ya wahalar da shi haka wai da an fahimci suna an zama daya ai rashin mutunci ne wannan ka mika mishi hannu ku gaisa cikin ladabi mana salamu alaikum wa alaikum salam ka janye hannunka cikin ruwan sanyi amma me sai ka jijjiga salamu alaikum ka sha kunu kaga duk wannan wahalar da shi kake yi kaga ba ladabi a cikin wannan wallahi san ba ladabi a wannan to kaga duk waɗannan su ko lijinatul fikir ko ba wane ne wanda yake ganin bai fahimta ba dan Allah kaddara duk abin da muka yi kuskure muka yi a matsayin ka na cewa ka yadda tunda takardar da suka rubuto zuwa ga malam zuwa ga Dr. Ahmad suka rubuto suna cewa malamin mu ko ne malamin mu ko ne kaga idan ka yadda mu malaman ka ne kaga ba za ka yadda mu halaka ba to wani mataki za ka dauka ana tashi da karatu sai ka samu ko malam Abdulhab ko wane ne ko ni ana ganin dama ina da zafi da yawa sai ka samu malam Abdulhab shi da sanyi ko ka samu Dr. Ahmad shi ba da sanyi shikenan ni an ce zafi ne da ni da yawa ba na sakin fuska sai ka samu masu sakin fuska din akar muka Allah muna da wani abin da ya daure mana kai dan haka dai a bamu mu rana yaushe zamu zo mu tattauna kuma inda hali muna son mu ji jawabin ka kai da Ja'far ko har ma da malam Dr. Ahmad idan ma zai yiwu mu abin ya daure mana kai muna da tacewa amma muna son a yi mana bayani kaga za mu fahimci gaskiya kake so to in na samu irin wannan zai iya shiga da kai har laburari na ka faɗi duk da awarka kowane magana in ɗauko ma littafi in ɗora hannunka kai to amma ka hau mallan dole ku janye kaga wannan hauka kake yi ba wanda zai saurare ka dan ka hauka sai turu kawai ka kamata a saka dole ka janye me dole in janye me yana dole in janye a jiki ku yi hakuri idan na yi mana zafi su ma ko waɗanda suke sun yi zafin da yake samu ma muka dan yi musu zafi amma da abin da muke so shine wallahi a shirye muke ku tuna fa ku a nan gurin da yawa abin da muke faɗa kuna yadda da tamanin cikin ɗari tasa'in cikin ɗari kadara kun ki yadda da goma yan bida a cikin duk abu ɗari da muka faɗa ko ɗaya ba ɗaya da suke yadda shi kuma suna son mu faɗi mu yi kuskure sama da kowa inda suna da hanyar da za su ƙure mu suka san za su yi azumin kwana uku dan a washe gari ne na hudu su ƙure Ja'far ko su ƙure Dr. Amur wallahi za su amma su rasa an ja an ja sai dai yi zagi amma idan muka ce a fito a ce a ce ba za a ce ba to kaga wanda yake son ma ya ga karshen ka kenan shi kullun bin diddigin yake yi ya gagare shi to kai idan ya zanto kai ma so kake ga kuskure na yanzu ba ku yi tarayya da su ba yayin da ya zanto so kake ka kuskure na baka yi tarayya da yan gida ba yayin da ya zanto so kake ka ji Dr. Ahmad ya yi kuskure dan girman Allah ba kun yi tare da yan bid'a ba yayin da ya zanto bin diddigi kake ayyana na malam abdul abu kaza ba kaza ba kaza ne kaza ne ba kun yi tare da yan bid'a ba kuma yayin da ne kuskure ka faɗa yanzu a takaice tun da muka dawo daga jami'atul islamiyya alhamdulillah yau na dawo shekarar 93 kenan 93 yanzu muna 99 shekara nawa kenan shida malam abdullahi ya dawo bana da shekara ɗaya dan ya jira iyalinsa suna karatu a ummul qura sai da suka gaba ya taho tare cewa ya riga mu kammala makaranta shekara biyar kenan a dr amur kuma wajen shekara ashirin misali abubakar jibril ma wajen eh, shekara abubakar jibril ma wajen shekara ashirin to dukkanmu da muka dawo din da mai shekara ashirin da mai shida da abin nan ba mu taɓa yin bid'a ba sai so ɗaya shine da muka yi taron bin bas dan girman Allah wannan credit ya kamata a bamu ko distinction ba tunda muka dawo mu taɓa yin bid'a ba sai so ɗaya in mun sallama maka cewa bid'a fa muka yi kenan so ɗaya muka taɓa yi duk sauran bai muka yi sunna me yasa ita baka je ka yada ta ba irin yadda kake yada wannan yayin da aka faɗi sunna baka yada ba to ballantana muna bin bashi da dukkan wanda zai iya taimaka maka a sarari ko a boye ka zo ka kare cewa wannan bid'a ce aka yi ko mu tabbatar maka da cewa daidai muka yi cikin shari'a ai ba karfin to bane ba rasulun ake ba qala Allahu qala rasulullahi wannan a shirye muke amma duk wanda zai zagi shi kenan idza na taqassafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu duk wanda zai zage zage ya ce a yadda ke da ke da abin nan shikenan a zo dai a faɗa in za a faɗa za mu faɗa amma in zagi ne sai kyale kowa ibn azum lokacin da sau kona littattafan sai ce shi me kuka yi fa in tahrikul qirtas la tahrikul ladhi tahammalahu al qirtas bal huwa fi sadri yasiru ma'i haythu istaqallat raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri da'uni min ihraqi rakkin wa kadadi wa qulu bi ilmin kayyara an-nasu man yadri wa illa faqudu fil makatib bada'atan fa kam duna ma tabghuna lillahi man sitri kazaka an-nasara yahrikuna idza alat akufuhum al fi mudnis sagari ita kona litafi kuke yi ku ce in ce ne magana amma dan kun kona litafi kun yi zage zage wannan ku abun nan ne yace ku zo in ce in ce in kun san ba za ku iya cewa ba ku koma makaranta har sai kun karatu sai ku dawo <laughs> wa sallallahu wa sallam wa baraka ala